duka ba haka ake ba su sadaki ba to duk da ka ba ta sadaki to amma ana lissafa cikin zalunci To ka zalunce ta yanzu ba auren nata ne laifi ba tunda wa diyar uwan babanka ko diyar kanan babanka akwai aure tsakanin ku akwai aure tsakanin ku yayin in ma diyar ka wanka sai ce to ba shi ka ce ko abu ke wasan ka to saboda ka in zaka aure ta gaba ta sadakin ta daidai wanda aka ba kowa babu laifin komai amma me laifin hana mata sadaki ko ka ba ta abin da yake koma bayan abin da yake hakinta wani haza kala wa targabuna an tanki hukunna saboda ka shi sa ubangiji ta'ala yake cewa wa targabuna an tanki hukunna kuna kin su aure su je wani wuri saboda kuna son su amma kuma kun ki ba su sadaki su cikakke ko kuma wa targabuna yana daukar ma'ana kuna kin su ba ku son su sai ku aurar da su su je wani wuri amma kuma ku an shi sadaki ku aje wajen ku saboda haka kalmar ragaba tana daukar ma'ana biyu tana daukar ma'ana so tana daukar ma'ana ki kuma yadda annabi alaihi salatu wasalam ce man raghiba an sunnati fa laysa minni wannan kaga ki ne ko annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda yake sunnata baya tare da ni baya kan hanya ta yana ga wata hanya ce daban wanda ba ita ce ni na rayuwa kan ta da ni da sahabbai na ba kaga ragabun ta zama take to saboda haka tana daukan ma'ana biyu ana daukan wani lokaci sai a kalli menene abin da ya bi bayan ita kalmar ragabu abin da za a haɗa mata so ne sai a haɗa ke da su in abin da za a haɗa mata ki ne sai a haɗa mata ki to saboda haka ai na an hinna, wani lokaci ba kusan ku aure su sai ku aurar da su ku rike sadakin su au fi hinna, ko kuna da kwadayin su ka gani ko ko kuna kwadayin su kuna son ku aure su sai ku aure su amma ku ki ba su hakkin su cikakke kama zakarna tamsilihi ubangiji ta'ala ce wal mustada'afina min al-wildan sannan kuma Allah na muna wasiya ga raunanan cikin mu sune iyaye uwa da uwa wa yuftikum fil mustada'afin ubangiji yana muku wasiya cikin mustada'afaini raunana guda biyu min al-wildan min al min al-wildan daga cikin 'ya'ya kai as-sighar wanda suke kanana an tuduhun Hukumun minal miras wa ghairihi ku ba su hakkin su na gado da kuma sauransu sauraka a an yi magana akan raunanan abin da marayi mata da aka kuma akan maza marayi maza ya'ya maza wanda suke kanana ba su yi ƙarfi ba Allah ta'ala da wasiya ne cewa kada su ma a cinye su kada a cinye su an tuduhu haƙƙahu ya zanto ba a ba su haƙoƙin su minal mirasi na gado wa gairi da wannan sa wala tas tawulu ala amwali kuma kada ku dukiyar dukiyarsu kada ku haye musu dukiyar su ku canye dukiyar ala wajen zulmi akan hanya fuska ta zalunci amma yanzu za ku dukiyar su ta gyarawa ka hau dukiyar marayi amma dan ka dinga fatauci in dabbobi ne ka dinga kiwon su tare da naka kana kulawa da su dan su ainihin karu su yadu su yawaita lokacin da ya tashi girme zan baligi ka bashi abin sa fa ni'ima ma da da abin da kai amma ka hau dukiyar ka canye ka canza mai kyau a matsayin na kamar yan shanaye daga ciki kamar suwa naka wa'inda suke guzame daga ciki kuma ka ce na marayi ne da aka ba masa wannan shine abin da ba su saboda ka gidaje ne da aka ban masa unguwa mai daraja mai tsada ka caccanza takardu ka sa sunan ka bisa wa'innan gidajen masu wanda suke ko hila da suke unguwa mai daraja saboda ka naka hilaye da suke can unguwar bayan gari wadda ba ta da tsada sai ka aza sunan marayi a kai to wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala hana ubangiji ta'ala ce wa an taqumu lil yatama ke qist Allah na umurni ne cewa ku tsaya wa marayi adalci bil adali ta yana muku umurni wa marayi adalci cikakken adalci wa haza ya bi alaihim wannan ya koshi shine a tsaya da kula da su marayi bi ilzami amrillah saboda mutum ya lizimci al'amarin Allah wanda ya yi cikin marayu umarnin da Allah ya kan shanin marayu ka lizimce shi ka bi umarnin da Allah yi na zama da marayu amma wajabahu ala ibadi da dukkan umarnin da Allah ya wajibta akan bayinsa bai kunu da auliya saboda wannan sai sa waliyai majibinta mukallifi na bizalika wa'inda aka dora mu wannan nauyi yalzamuhum ma wajabahu Allah ya zanto sun lazimci abin da Allah ya wajabta musu saboda <clears throat> wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala yake umarni a kansa wa yashmilul qiyama alaihim fi masalihim dunyawiyyati bi tanmiyati amwalihim sannan kuma ya ƙunshi tsayawa da kula da marayi cikin abin da zai zama musu gyara ga rayuwarsu ta duniya shine na da za ka kula duke su ta dinga karuwa amma idan muka fara in tsaba kuɗi ce hada da naga kai ta kana kula da cewa riba tana shiga kayan marayun nan idan ainihin su suna da nasu ya kai miliyan ne kuma nawa yana matsayin 500 ciki to saboda haka yanzu aka samu riba ka san cewa to yadda zaka rubuta zaka zaka rasa riba uku biyu na marayi guda taka kai ta tafiya da dukiya haka kana ta fitoci haka kana ta kula musu wannan riba ta sarke shiga kana kiyaye ta kana ƙara ta kana ƙara sai musu abubuwa da shi wannan shine ka kula da abin da zai zama su gyara ga ra'ashaninsu na duniya kenan shine fi masalihin ce bi tanmiyati amwalihim kula da abin da zai musu gyara na rayuwarsu ta duniya ta yadda za ta ƙara musu dukiya ko abin da zai san dukiyarsu za ta ci gaba da ƙaruwa tana da duwa wa dalabul ahazzi lahum biya, da nima musu abin da shine mafi zama cikakken rabo cikin abin da kake wala yuqarribuha illa billati hi ahsan kada ka kusanci dukiyar marayi sai da abin da zai zama mai kyawu ga dukiyarsu abin da zai zama kyautata dukiyarsu amma ba abin da ya zama rage duke ko kuma cinye duke ko kuma bata ta ba ka zalika la yuhabu na fihin sidikan wala ne Allah ce kada ku ji tsoron wasu abokanin ku cikin hakokin marfi ko kuma wani ma wanda ba aboki ba wani zai ce da san ne da aka bari hannunka amma kuma kana ganin cewa ba mai kula ne da iyali ba mai cuta mai iyali ne kuna da labari kuna sani yana bari matansa da yunwa yana kaza da kaza abu kaɗan sai dukan mace saboda ka kasa da wannan to dan kana jin tsoronsa ko kana jin nauyinsa malaki cewa wannan duk kare jin nauyin aboki ko makamancin wannan kai ya sa ka yadda ka zalunci maranye da take hannunka kawar da take ga irin wannan mummunan mutumin karka yadda shi ne wa kazalika la haruna fihin sadiqan wala ghairihi fi tazawuji wa wajen aurar da ita ko makamancin wannan kakka aurar da ita inda za ta cutu ko da mutumin kana jin nauyin sa ala wajhin hadimi da hukuki ta fuskar da zaka rusa haƙoƙinta zaka karya haƙoƙinta Allah ta'ala ce ka rika yi wa haza min rahmatihi ta'ala bi ibadi wannan wasiya da Allah ya yi na cewa a kula da haƙoƙin marayi a kula da haƙoƙin iyaye lokacin da musamman lokacin da suka tsufa lokacin da suke neman taimako da agaji karbi ya kare wannan rahama ce ta Allah shi yasa ya wannan wasiya rahama Allah ne haisu haffa ghayatul haffi alal kiyami misalihi lokacin da Allah ta'ala ya kwadaitar kwadaitarwa mafi kai matuƙa bi masalihi man la yaqumu bi maslihati nafsihi na a cewa a kula da gyara al'amarin wanda bai iya tsayawa da kansa ya gyara makansa marayi bai iya gyara makansa da amarinsa dan da kazi da kaji an kira mutum maraye to shine wanda yake babansa ne ya mutu bai kai shekarar da zai iya gyara ma kansa komai ba da kai shekarun girma ba shi yake girbi da maraye amma kai dan shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai ashirin baban ka ya mutu gazo kana cewa kai maraye ne ai baban ka ya mutu ba ba da kai shira take ba wancan dan shekarar nan goma sha biyu abin da ya kasa shi ake nufi shine maraye amma kai dan shekara goma sha biyar sha shida ashirin ai kana iya zuwa ka dan yi aiki ka samu abin da za ka ci wa'ancan kananan da ba su iya gyara ma kansu komai su ne Allah ke magana dole sai an kawo musu haka da tsoho wanda ya tsoho shi ma bai iya ta ya nemo da tsohuwa wata ke ta tsoho ita ma ba mai taimaka mata ne Allah ta'ala ke umarni ke cewa ku kula da su ku taimaka musu saboda haka wallahi da muslihi sun ma hassa alal ihsani umuman sannan sai Allah ta'ala ya yi umarni ya kwadaitar da mu wannan kwadaitarwa na kyautatawa ga kowa ba sai ga marayi ba ba sai ga iyaye ba kowa a kyautata masa fakala sai ce wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha kana bihi alima duk abin da kuka aikata na alheri to Allah yana gani yana sanar da shi kenan ku aikata alheri ga kowa tunda Allah na kallo duk lokacin da ka aikata alheri ba sai ga marayi ba ba sai ga iyaye ba Allah ta'ala na kallo tunda yana kallo to kenan zai zai saka maka kenan ya umarni kenan kai ka kyautata ma kowa kyautata ka kada ta takaito akan marayi ko kuma akan musaki ai kada ahada ilmuhu bi amali amilin ilimin Allah ya kewaye aikin duk wani mai aiki duk wanda ke yin aiki lil khairi na alheri Allah na ganin sa ya gani ya sani to haka ma aka san haka haka mai sharri shi ma ya sani ilimin Allah ya kewaye ga wannan aikin nasa na sharri Allah ya gane ka lokacin da kake wannan abu na sharri kuma ya sani saboda haka lil khairi illatun wa khasra kadan ko mai yawa saboda haka husnan wa diddahu hasanan wa diddahu kishi mai kyau da kishi mara kyau mai kyau da mara kyau wai jazi kullum bi hasabi amali kowane za a saka masa da gurgudan aikinsu da yi alhamdulillah na zama takaita abinda muka samu ya zama daidai